ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Alƙalamin ƙadara kashi na ashirin da bakwai. Dana jin numfashin da yake ja yana fitarwa a kunnanta. Muryar shi a sarƙe shi ma ce Allah ya sanya miki albarka da alkhairi. Ki kasance cikin farin ciki. ya ƙarasa yana kashe wayar dawo da ita zafira ta yi asetin fuskarta tana jin kamar ta bulla ta cike ta mai gani na ƙarshe lokaci ta gani karfe goma daidai da ya cille da wayar tana haɗuwa da bango ƙarar tana ruguza sauran abin da ya rage a zuciyarta da sanin cewa ta zama matar wani da ko sunan shi bata kai ga sani ba wani irin numfashi ta ja fitar da shi na mata wahala kama wani duhu ya gilma ta cikin idanuwanta can sama sama ta ji arab na riko tana faɗin zaf zafira kafin gabaki ɗaya duniya ta mata wani irin shiru rafik agogon shi yake duba jira na ɗaya daga cikin abubuwan da ya tsana a rayuwar shi ya fi awa ɗaya da kiran fauzan bai san me yake ba har yanzu bai iso ba inda ya san ba zai zo da wuri ba ko ya nisa sai ya faɗa mishi ya sani wayar shi ya sake ɗaukowa yana kiran fauzan ɗin bugun farko ya ɗaga yana faɗin na kusa yaya murya rafik cike da gajiya da yake jiya cikin ƙasusuwan sai ce haba fauzan inda baka kusa ne sai ka faɗa min ka san ba na son jira ka yi haƙuri na kusa wallahi ka kyauta rafik ya faɗi bai jira ko mai fauzan ɗin zai sake cewa bai janye waya daga kunnensa yana katse kiran gajiya da yake tare da ita ta ishe shi ba sai ya ƙara da ɓacin ran da fauzan yake so ya saka mishi ba ko bayan wayarsa sai da ya ƙara minti talatin kamin ya hango shi bai miƙe daga inda yake zaune ba har sai da fauzan ɗin ya ƙara so ya kai hannu ya ɗauki jaka rafik ɗin yana faɗin cunkoso ya yi yawa a hanya sanda zuwa idanuwa rafik ya kafe shi da su yana jin ƙarya fozon ɗin tun amurya shi ganin ya juya ba tare da ya yarda ya kalle shi ba ya sa ya miƙe yana bin shi a baya a wajen mota suka ƙarasa ya zaga ya shiga ɓangaren direba rafik ɗin ma ya buɗe yana shiga sai ɗin baya fozon ya jefa jakar rafik ɗin yana saka ɗan mukulli jikin motar haɗi da murza hannun nashi da ke rawa rafik yake kallo kamar ya mai da dubansa zuwa fuskar fozon ɗin yana son fahimta me ke faruwa Fozon. ya kira murya shi cike da tambayoyin da bai san ta inda zai fara su ba har zai ja motar rafik ya sa hannu akan mukullin ya kashe motar me yake faruwa ya tambaya murya shi babu alamun wasa a ciki ba komai cewar fauzan yana sake kai hannu kan mukullin ya kunna motar wannan karan da sauri ya baya yana juya ta inda akwai wani tsab zai doka musu don ko dubawa bai ba sai da zuciyar rafik ɗin ta doka fauzan menene wai me yake damun ka haka ganin ya yi shiru ya mai da hankali ga tukin da yake sa ran rafik ya ɓaci tsayar da motar nan kamar bai ji ya ce bai ci gaba da tukin shi yana fita daga airport din ka tsayar da motar nan kamar ranka ya mugun ɓaci fauzan wannan karan murya rafik ɗauke take da kashedi da kuma yadda ransa yake a ɓaci sauka fauzan ya daga kan titi yana fakin a gefen hanya idanuwan shi na kan titin har yanzu amma yana jin idanuwan rafik din na yawo a gefen fuskar shi kamar suna ƙoƙarin shiga cikin jikin shi ta fuska tashi su ga ko me yake ɓoyewa. don da rafik ya ce yana airport komai ya sake kwance mishi an hankalin shi ya yi dubu a tashe kowanne yake bai san me zai ce mishi ba bai san ta inda zai faɗa mishi an ɗaura auren zafira har yau ne ranar ta ba bai sanya zai mishi bayani ya fahimta ba dole a kwanakin nan zafira ta yi iyaka ƙoƙarinta don nuna mishi auren ba laifin kowa ba ne ya riga ya faru damuwar shi ba za ta canza rubutun da alƙalamin ƙadara ya mata ba a hankali ya yana sauke idanuwan shi a cikin na rafik sai dai ya rasa me zai ce mishi menene wani abu ya faru da bana nan sai da fauzan ya haɗi wani abu da yake ji ya tsaya mashi a makoshi tukunna ya ɗaga marafik ɗin kai yana ɗora da faɗin ka bari mu je gida don allah sai da ya ɗan kalle shi na mintuna tukunna ya jinjina kai bugun zuciyar shi da yake karuwa a hankali yana sa shi kin lokacin da fauzan ɗin ya tada motar yana janta yawo tunanin shi yake yi waje daban-daban yana son cankar abin da ya faru amma ya kasa a haka suka karasa gida da ke raba kanshi da tunanin da ya makale mishi yana buɗe murfin motar ya fito wayar da ke rike a nan shi ya saka a cikin aljihu alhamdulillah ya faɗi a fili haɗi da yin miƙa saboda gajiyar da yake tare da ita wuyan shi ya juya sai dai me motoci ne birjik a cikin gidan har wajen fakin ɗinsu ya cika taf an ajiye wasu a harabar gidan cike da rashin fahimta ya kalli fauzan da ke kallon shi da wani yanayi a fuskar shi da baya so me ake yi motocin me daga inda fozon yake tsaye murya shi na karyewa ya ce ka yi haƙuri yaya don allah ka yi haƙuri walla hannu rafi ya sa duka biyu toshe kunnuwansa kafin ya ɗaga ma fozon ɗin yana girgiza mishi kai alamar baya son ya ji saboda dalili ɗaya ya sani da zai wannan taron kuma dadi ba zai taɓa yi mishi haka ba ba dan bai saba canza maganganunsa akan abubuwa da yawa ba sai dan wannan ya fi kowanne a cikin wayancan girma da muhimmanci dadi ba zai mishi haka ba ba zai taɓa aurar da zafira bai sanar da shi ba ko ba komai ƙanwarsa ce yana da haƙƙin a sanar mishi shi ma kuma ai sun yi waya da nuri da za ta faɗa mishi ita kanta zafiran ya kira ta bata ce mishi komai ba ta tabbatar mishi da cewar komi lafiya haka ma arub da shi kanshi fauzan ɗin saboda me yanzu zai tsaya a gaban shi da yanayin nan a fuskar shi da yanayin da yake fassara yana shirin faɗa masa abin da ba zai taɓa son ji ba ganin yadda fuskar rafik ɗin ta canza lokaci ɗaya da asalin rudani da tashin hankalin da ke cikin idanuwansa ya sa fauzan jan numfashi yana jin wani irin abu a zuciyarsa sai yanzu ya ga dalilin da ya sa zafira ta roƙi kowa kar ya faɗa ma rafik ɗin a bari sai ya dawo bai ma tabbatar ba yanzu amma fuskar shi na yin kamar babu jini a jikinta kamar zai iya faɗuwa a kowane lokaci zagayowa fauzan yana tsayuwa a gaban rafik ya kai hannu zai riko kafaɗarsa amma sai ya matsa da sauri yana girgiza mishi kai kamin ya yi wata irin dariya da babu nishaɗi a cikinta juya yana nufa cikin gidan da sauri in dai har abin da yake tunani ne ya faru dadi ya mishi rashin adalci mara misaltuwa da baya jin zai iya yafewa wani irin sama-sama yake jin shi da duk takun da yake yi zuwa cikin gidan da tashin hankalin da yake ji yana rufe shi dadi bai amfani da farin cikin zafira kacokan don siyasarsa ba san kan dadi bai kai haka ba nuri ba za ta bar shi ba san da take mai ba zai rufe mata ido kamar koyaushe ba shi ne abin da rafi ke maimaita a cikin kanshi ko zuciyar shi za ta yadda. yaya ya rafik ya ji muryar fauzan can ƙasa don ba ta tashi yake ba yanzu cikin gidansa kawai yake son ya gan shi daidai bakin kofa ya ci karo da sa'anti shafa da sauran mutanen da gane su bai da muhimmanci a yanayin da yake ciki rafik anti shafa ta faɗi muryar ta cike da fara'a da bai san menene alakar shi da ita ba wani hannu da take rike da shi mai ɗauke da kunshi ne matsalar shi dan ko sare hannun akai aka saka shi a cikin wasu zai gane shi ko da babu zoben da ke jiki da dukkaninsu akwai shi a hannunsu kamin ya ɗauki idanuwansa yana yawata da su akan zafira da ke sanye da doguwar riga ruwan toka kanta a ƙasa fuskar ta lallaɓa da mayafi ba za ka gane kuka take ba sai ka kula da yadda kafaɗinta suke ɗagawa da saukan numfashinta wani irin doka zuciya rafik take kamar za ta fito daga ƙirjinsa duka duniyar na mishi tsaye cik hannun shi kamar an ɗora dutse saboda nauyin da duka jikinsa ya masa da zai iya da ya adana wannan yanayin ko don gaba idan wani ya tambaye shi ya tashin hankali yake sai ya nuna mishi don ko ba zai taɓa misaltawa da kalamai ba hannun zafira da ke cikin na'an ta shafa ya riko haɗi da fusgewa zaf ya faɗi can ƙasa makoshi yana sakin hannunta haɗi da kama mayafin da ke lalaba da fuskarta ya ɗaga shi baya zaf zafira ya ƙarasa yana jan numfashi rintse idanuwan shi yana buɗe su ƙirjin shi da kanshi sun ɗauki zafin gaske akwai abin da ya kamata yi don ya ji sauƙi amma ya kasa zuciyar shi ba ta da lafiya ka yi numfashi yaya ya ji zafira ta faɗi murya tana karyewa tana ƙara mishi abin da yake ji numfashin ya ja kuwa yana jin yadda iska ta mishi kaɗan sosai ya ci gaba da mai da numfashi kamar wanda asma ke shirin kamawa rafik lafiyarka kuwa ya ji wata da bai san wace ce ba ta tambaya yana jin yadda sunan nashi da lafiya a layi guda suka zama bakin juna kafin ya ji an dafa shi yaya wannan karan ya gane murya fauzan ce ya kasa juyawa ne kawai zafira yake kallo da take wani irin kuka kai yake girgiza mata yana son wani ya taimaka ya tashe su daga wannan mummunan mafarkin da suke yana son manta daga tunanin cewa dadi zai yanke rayuwar zafira haka zai mata wannan rashin adalcin zuciyar shi kokawa take da yadda da cewa nuri ba za ta bari dadi ya yi haka ba yaya min addu'a zafira ta ƙara samar ta a dakushe saboda kukan da take ganin rafik ɗin ya dawo mata da komai sabo ta ɗauka tun satin aurenta ta gama jin ciwo irin haka don ta riga da ta karɓi ƙadararta da hannu biyu ta ma munib kwana tuntuni ba ta sanya za ta cire son shi ba amma ba zai kai ta ga halaka ba ta san yadda daraja ta aure take ta kuma na da muhimmanci sama da duniyarta ba ta fito daga gida ba yanzu sai da niyyar za ta zama saboda Allah ne a rayuwar aurenta Arub ce ta fara sa ta kuka sosai don ko nasiha da nuri ta mata zuciyarta a bushe take yanzu kuma ganin Rafik ya sa komai ya kwance mata yadda yake kallanta kamar duniyarta ta zo ƙarshe bai kuma san yadda aka yi hakan ya faru ba. ƙaunar shi na da muhimmanci a wajenta jan zafiran ya fara yana kutsa cikin matan da ke zagaye da ita da dole suka fara bashi hanyar wucewa Anta shafa za ta bi bayansa fauzan ya tsayar da ita ki kyale su wani irin a kyale su baka ga mutane na jiranta ba ango sun yi waya tun ɗazu suna airport za su wuce Anta rabi ce da wannan maganar idan ba za su jira ba to su tafi fauzan ya faɗi yana bin bayan su rafik ɗin a falon gidan ya same su zaune kan kujera tsaye yana kallon su Rafik kam ya rasa ta inda zai fara, saboda bai shirya ba. Kallon Zafira yake yana so ta tabbatar mishi da cewar mafarki yake. Cikin idanuwan shi ta karanci tambayar tashi. Ya faru yaya, tun sati biyu da suka wuce ina da aure. Numfashi ya ja wani abu na tokare mishi kirji da tabbacinta. Yaya, ta kira wasu sababbin hawayen suna zubo mata. Kai yake girgiza mata haɗi da faɗin minti ɗaya zaf. Ina shiryawa ne, ki bani minti ɗaya don Allah. Shirin ta yi kamar yadda ya bukata. shi ma idanuwan shi ya rintse yana kokarin tattaro duk wata natsuwa da zai iya ko da ta lokacin ce kawai kana ya bude idanuwan shi akan zafira sai dai ya rasa abin da zai fara ce mata yana jin da bai yi tafiyar nan ba kila da ya iya yin wani abu akan auren murya shi can kasan makoshi ya ce ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri wannan karan ita ta girgiza mishi kai tana kokarin shanye kukan da take ji ko don rafik din ba ta son ganin yanayin da yake ciki saboda ita ba laifinka ba ne don Allah kar ka ɗora laifin nan a kanka kamun addu'a kawai kamun su zo addu'a da yake son mata amma ya rasa ta inda zai fara yin addu'an zai zama kamar ya amince da auren ne kuma abu ne da baya hango faruwar shi fauzan ya kalla kira mun aro, ku zo mu tafi airport ɗin fauzan bai jira ya faɗa mishi sau biyu bai nufi ɓangaren su aro ɗin da gudu bai fi minti uku ba suka fito shi da aro ɗan kwalinta a hannu fuskarta a kumbura tana jan hanci da alamun har lokacin kuka take miƙewa rafi ya tare da zafira da kanshi ya kama mayafinta ya ɗago mata da shi ya rufe mata fuskarta tukuna ya ja ta suka yi hanyar ƙofa. arub da fauzan na biye da su ko da kan mutanen da ke jira a waje bai bi ba fauzan ya tsaya yana faɗa musu 'yafur za su yi shi ma bai jira surutun da sa'an tarabi suke ba in sun ga dama su biyo su in ma ba za su biyo su ba wannan duka matsalar su ce shi ya buɗe zafira mota ta shiga ya zagaya yana shiga haru da fauzan suka shiga baya wayar shi haɗa jikin motar tukunna ya kunna yana yin baya da su suka fita daga gidan sai da suka fita tukunna ya dalin din namban nadir ƙara kiran ya gauraye motar gaba ɗaya sai da ta kusan yankewa tukunna ya ɗaga yaya ka isa gida lafiya haru da muryarta take a dakushe ta ce ka je wajen nadir ne yaya arub nadir ya kira kamar zai fasa musu kunne har sai da fauzan ya ɗan rintse idanuwan shi kai zaka fasa mana kunne ne a spika kake fa cikin mota kuma dariya na dirye yaya fauzan ya sake faɗi da ƙarfi fiye da yadda ya kira arub ɗazu muryar shi cike da farin ciki nadir ranka zai ɓaci wannan karar rafik ne ya maganar saboda kanshi da yake sara mishi iwon nadir ɗin na ƙara mishi ciwon kan dariya nadir yana faɗin sori babban yaya tsaya ku duka kuna tare zaffa nadir ta kira murya tana karyewa kewar shi take ji sosai kamar ta bi ta cikin wayar ta ganshi zaf are you okay ya bukata murya shi dauke da damuwa lafiya ta kalau kaifa kina kewata ne har haka duk da yanayin da take ji sai da murmushi ya dan kwashe mata zafira ta yi aure nadir Rafiq ya faɗi yana jin kalaman baki a murya shi me tsaya ta yaya yaushe saboda me nadir ya jero tambayoyin mamaki fal a murya shi dan daga kafaɗa rafike saboda dadi yana so shi yasa sati biyu kenan za mu raka ta airport ne yanzu ita da mijin za su tafi shiru na dare na ɗan daƙiƙai kamin cikin sanyi murya ya ce zaf sanyin da ya kira ta da shi ne ya sa sabon kuka ya kwace mata nadir kina son shi kuka mai sauti ya kwace mata ya me yasa ka bari ba ta son shi kana ji don allah kar ku kai ta me yasa dadi zai yi haka ku dawo nan mi zaman mu ba a haka anan. nan kiranka ne mu raka ta tare Rafik ya faɗi yana jin kamar ya juya da motar su koma gida. Me yasa ka bari? Nadir ya sake maimaitawa. Jin Rafik ɗin ya yi shiru kawai sai ya kashe waya daga can ɓangaren. Ya kashe ko? Fawzan ya faɗi yana jin wannan laifin nashi ne. Tambayar shi ya kamata Nadir yi wa, ba Rafik ba. Dan da a hannun shi Rafik ya bar komai kamin ya tafi. Rafik bai amsa shi ba, ya sake kiran Nadir. Har sai da ya yanke bai ɗauka ba, ya sake kira. Bugun farko Nadir ɗin ya ɗaga. Ka kashe min waya Nadir. na sani nadir ya amsa murya shi babu walwala yaushe to kai girman da zaka kashe min waya dan kana tunanin na maka wani abu Rafiq ya tambaya murya shi a dakushe da bacin rai raini na cikin abubuwan da baya dauka kasancewar Nadir na nesa da su kuma ba yana nufin dokar ba ta aiki a kan shi ba shiru ya ziyarci motar na wani lokaci kamin nadir din ya ce ka yi haƙuri jinjina kai rafike ban ji ka ba yaya mana ka yi haƙuri na ce ya maimaita kamar zai kuka good ka sake tambaya ta yadda ya kamata yaya me yasa ka bari aka yi auren tunda ba ta son shi numfashi rafi ke sauke saboda babu yadda zan yi da dadi ya faɗi gaskiyar kalaman na zama tare da shi ko da yana nan baya tunanin akwai abin da ya isa yi dadi na nuna ƙarfin ikon shi ne akan su ko da yaushe kar ka damu nadir zan so shi a hankali zafira ta ce murya tana karyewa muryar nadir ɗin na rawa wannan karin yake faɗin yaya don allah ka kashe wayar da kanka ba zan iya jibo wallahi don allah ka kashe hannu rafike kai kashe kiran yana zare waya daga aljihunsa na gaba sannan ya tattara hankalinsa gaba ɗaya kan tukin da yake kamar babu wani abu mai muhimmanci da ya kamata ya yi bayan tukin sun fi minti biyar da ƙarasa airport ɗin amma babu wanda ya komo motsa daga cikinsu balantana ya niyyar fita daga cikin motar rafik ne ya ja wani numfashi mai sauti yana fitar da shi tukunna ya zare makullin motar daga jiki ya kai hannu ya buɗe ɓangaren shi yana fita kana ya zaga ya bude mazafira ya mika mata hannun shi da idanuwanta da suke cike da hawaye ta kalli hannun nashi kamun ta sana ta a ciki ya taimaka mata ta fito daga motar zuciyar shi na kasa yada da auren nan bai ma san ta inda zai fara ba nasiha ko addu'a ya kamata ya mata amma idan ya ɗaya daga cikin biyun zai zama kamar ya yada da auren ne kuma abu ne da ba zai faru ba nan kusa Allah ya tsare ki a duk inda kike ki kula da kanki sosai ki kira ni ko me ya faru kina kira na zan zo in ɗauke ki mu dawo gida Rafiq ya faɗi yana jin kamar lokacin da take secondary school ne dan bodin tai zuciyar shi kuma bata so ba a lokacin kullum cikin jiran kiran ta yake har sai lokacin da ta kai aji uku tukunna ta kira shi ta da lafiya dan da ya ɗauko ta ko bata sake komawa ba wannan karan ma zai jira har sai lokacin da za ta gane wannan auren san ba irinsa bane ya dace da ita kina ji na ko ki kira ni zan jira har ki kira ni ya sake maimaita da wannan nisattaccen yanayin a muryar shi hawayenta ne suka zubo tana jin ɗuminsa na bin kuncinta ba ta da ƙarfin zuciya da za ta nuna mishi aure ne wannan fatan kowa ya zama har abada da haka ta jinjina mishi kai kawai tana kallon shi ta cikin mayafinta ya sauke numfashi kamar ya samu tabbacin da yake bukata na cewar za ta kira shi lokacin da ya kamata suna nan tsaye har sa'an turabi suka karasu. lokacin ne ma ke kula rub da fozan sun fito daga cikin motar ganin sai ya sa fozan matsowa kusa da su ya kama hannun zafira ɗaya ya damtse a cikin nashi kamar yana son ya bata karfin gwiwa a lokaci ɗaya yana son tabbatar ma kanshi fiye da ita yadda komai zai daidaita be well sister ya faɗi can ƙasan makoshi sai zafira ta jinjina mishi kai tana jin yadda kewarsa ya fara cika mata zuciya tun bata yi nisa da su ba bai san me zai sake cewa ba saboda ya fara jin numfashin shi baya kaiwa kirjinsa yadda ya kamata hakan ya sa shi rintse idanuwan shi yana wani irin mai da numfashi daidai lokacin ƙaraso wasu an inda su rafik ɗin suke fauzan rafik ya kira yaya fauzan zafira ma ta faɗi tana sake damtse hannun shi da ke cikin nata me ya same shi an ta shafa ce ta yi wannan tambayar sa'an ta da sauran mutanen da ke gudun suna zuba musu idanu suna son jin amsa daga rafik har arub babu wanda ya tanka su a yayin da suke ji yanzu babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce su yaya arub ta faɗi tana kamo ɗaya hannun shi ta saka mishi inhaler ta a ciki ba ta ma sanya aka yi ta ɗauko ba rafiq ya saba musu da ɗauko ta ko daga ɗaki za su fito yanzu ta saba ba ta sani lokacin ma da take ɗauko ta wasu lokutan har ban ɗaki idan za ta shiga sai ta ganta a hannunta wannan karan ɗaukar ta zo da muhimmancin da rafiq ke kwatanta musu calm down fauzan kalle ni rafiq ya faɗi dan ganin yadda fauzan ɗin ke ƙara rantsa idanuwan shigan, yana kokawa da numfashinsa wai me ya same shi wata ta sake tambaya da rafiq ɗin bai damu da ita ba balantana ya juya kalle ta har ya bata amsa ya fauzan zuciyata ba za ta nutsu ba in tafi sanin baka da lafiya ba za ka min haka ba yau ba za ka min haka ba don allah kar ka min haka zafira ta karasa cikin kuka lamshe idanuwansa sarafike yana bude su ya saki hannun zafira yana karasa inda fauzan yake tsaye ya sa hannun shi duka biyun haɗi da talabo fuska fauzan ɗin ka buɗe idanuwanka fauzan rafik ya faɗi yana jin yadda muryar shi ta fito a ronane duk yadda ya yi ta da ƙarfi a zuciyarsa can sama sama fozon yake jin muryarsu kamar suna wata duniya ta daban girjin shi zuwa makogaran shi ko kamar an kunna mishi wuta iska ba ta kai mishi inda yake so zuwa yanzu ya fara kokawa da numfashin shi sosai cikin nutsuwa rafi ka ce fozon. don allah ka buɗe idanuwanka don ba yau ne farko da irin hakan take faruwa da su ba wai ba kwaji ana muku magana ne An ta shafa ta tambaya ranta a ɓace don allah ku kyale mu haru ta faɗa a gagauce hawaye masu zafin gaske suna zubo mata kowa bakin shi ya ja ya shiru suna kallon ikon Allah a hankali Fauzan ya buɗe idanuwansa da suka canza launi yana sauke su a cikin na Rafik ka ja iska a hankali ta bakinka ko ta hanci duk inda kake jin yafi maka sauƙi. a hankali kar kai tunanin komai ka ba da himma akan iskar kawai Rafik ya umarce shi duk abin da ya ce Fauzan ɗin yake yi ko da ya so ma yanda kanshi ya ɗauki ɗumi ba zai iya tunanin komai ba da ya wuce samun sauki a ƙirjin shi ka ja iska a hankali mu yi tare taron suka ci gaba da yi na tsawon mintuna biyar har sai da fauzan ɗin ya fara samun nutsuwa tukunna rafi ke saki fuskarsa yana sauki a jiya zuciya arub ya kalla ku zauna a mota yanzu zan dawo sai arub ta zo ta rungume zafira gam karki karya mun haƙarƙari zafira ta faɗi muryarta a shaƙe ki yi shiru za ki yi kewata na sani cewar arub hannuwanta zafira ta zaga tana riko arub ɗin ita ma kamun ta ce ko kaɗan ƙarya ne haruf ta faɗi suka yi dariya duk da kukan da suke allah ya kare ki a duk inda kike ki kira yaya ko me ya faru zai zo ya da mana da ke gida kai kawai zafira ta ɗaga mata sai da aruf ɗin ta sake matse ta tukunna ta sake ta idanuwan rafik bai bar kansu ba sai da ya ga fauzan da aruf sun koma mota sun zauna tukunna hmm. amma wannan miji na zafira bai yi adalci ba da irin rukon da ya mata